mutumin da yake fama da ulcer da ba ta warkewa ko rashin narkewan abinci ya sha da safe ya sha da yamma amma sharaɗi zai dakata cin kifi sharaɗi zai dakata cin nama da daddare sharaɗi zai dakata cin biredi da daddare sharaɗi zai dakata cin abu mai maiƙo ko soyayyen abu ya sha da safe ya sha da yamma a sati uku aka ce Allah da zai samu sauƙi mutumin da yake fama da matsala na rashin samun kwanciyar hankali shine yana fama da depression ko anxiety in dai sha da safe ya sha da yamma <clears throat> in Allah dai zai samu sauki ganyensa kuma bayan ya maka magani kuma ƴaƴan da ganyen aka haɗa yana maganin ciwon hanta hepatitis B fa ke magana in aka samu ganyen da ƴaƴan yana maganin ciwon koda wannan ganyen wannan magani gashi nan muna tare da shi ba mu san amfaninsa ba shine ganyen ‘ya'yan tafasa da ganyen tafasa